واذ اخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وابراهيم وموسى وعيسى بن مريم واخذنا منهم ميثاقا غليظا يا كيوانا النبي كأن بچلوك أتند مكاليكي على قوري مي كالبي لغا أنباوا أكان سبوتا وألا شكالي kada su yi shirka da shi kuma su isar da abin da aka saukar musu na wahayi mun rike irin wannan alkawari daga gare ka a keɓe haka ma daga annabi nuhu da ibrahim da isa ɗan maryama duk mun rike alkawari mai ƙarfi akan su cika amanar da aka ɗora masu ta isar da saƙonnin allah